يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا مريتين لا ربا شاء قوتا رمضان شكرا كدبو دير دريه دود أربعين دقائق wanda ya daidai da ga watan mayu na shekara ta 2020 muna ci gaba da kawo muku tafsirin alkur'ani mai albarka daga farkon suratu saba jiya mun ayoyi biyar na farko kafin mu ci gaba za mu duba wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko ta kafofin sadarwa musamman facebook wa'inda suke da ma'ana <clears throat> wannan ce assalamu alaikum malam menene ingancin hadisin da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je makka tun kafin a hana ku naji mutane da yawa na faɗin wannan hadisin a wannan yanayi da muke ciki eh hadisi ne da Imam al bayhaqi ya ruwaito daga Ali ibn Abi Talib ya kuma ruwaito shi tare da Tabarani daga Abu Huraira cewa hujju qabla Allah ta hujju ku yi hajji tun ba za ku iya yin hajji ba wannan hadisi dai malamai sun yanke hukunci cewa maudu ne hadisi ne da baya da tushe hadisi ne da baiwa a jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya inganta cewa akwai lokacin da za a zo ƙarshen duniya a rusa ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisai daban-daban kamar hadisin zusuwai ne min al-habasha wani dan afirka ne zai je sai ya ka ka'aba daga tushenta to wannan kusa da alkiyama ne amma duk da haka maki in sun samu amfani da su ake yi misali na san da dama waɗanda bara sun biya kujerar haji daga ba su kai jinkiri suka ce a dai bare sai bana to ga bana ta zo zai yi wahala in ba wani ikon Allah ba hajjin yayi duk da yake kamar ba su yanke hukunci na gaba ɗaya ba amma zaman babu su shirye-shirye ba a ɗauki gidaje ba ba a yi tsare-tsare ba har zuwa yanzu abin da ya kamata wata hudu biyar a baya an yi ko wata uku to kaga ya nuna yana da kullum taske a saurara to kaga wanda bara ya so ya yi bai yi ba bana bai yi ba wa yake da tabbacin baɗi za a yi da shi to kaga ce sa duk lokacin da dama ta samu mutum ya duk ayyukan alkhairi hakan kuma shi ma kansa aikin hajjin za a kai lokacin da za a rusa ka'abar ma gaba ɗaya za a samu ikon yin haka ne in ji manzo Allah bayan can baya an yi a can sau biyu Allah yana karewa to za a yi wanda Allah zai bari a rusa ta kuma daga nan sai tashin kiyama to muna fatar mu wannan lokacin ba za mu kai gare shi bayan Allah ya so wani na can salam malam tambaya ta shine na jin ba zazzage ne wannan tambaya ta kamata ya ce ita ce Allah ya azurta ni da ya mace shi zan mata aski ne ko sai ɗa namiji aski ga jinjirai يازو أحاديث آه، الحسن ابن أبي الحسن البصري ده سمرة ابن جندب رضي الله عنه وانه سمع لمينا كاشي كأني حديث عند الحسن البصري يجد كل سنة صحابي سمرة ابن جندب إن باك بدك سمرة إنها بستنسى مراسيلني إن ده صحابي يروي توسع تو حديث عند الحسن البصري حق لكل مولود على والده أن يحق عنه يوم سابعه wa ya halika ra'asahu wa yusammihi alhaki ne na kowane jinjiri akan mahaifinsa a ranar da ya cika bakwai ya yi masa yanka ba yanka haƙƙi ne na jinjiri in baka yanka ma ɗanka ba ko bayan shekaru ne ka yanka masa haƙƙi ne mana wajibi ne wannan shine mafi inganci shi ka malika ke cewa sunna mu'akkada in ka ji ba maliki ya ce sunna mu'akkada wajibi yake nufi sunna da in baka kai ba kana da zunubi shine wajibi da mu amma suna wadda ba mu'akkada ba kai ba ka da zunubi to sai abu na biyu wa ya halika ra'asahu ya aske masa gashin kai wa yusanni ya sa masa suna kun gani shekaran jiya da aka haifa min zubaida tun ran nan na baku labarin na samu ta zubaida amma kana da iko daga ran da aka haifa har sati kai ta ta'ammuli kai ta nazari kai ta bincike suna kaza ya dace yana da tarihi yana da kyau yana da ma'ana yana da daɗi ka tuntuɓi ɓangaren kakanni misali in akwai buƙatar shawarwari in kuma kai ɗan fulani ne a auren fari haifuwar fari sai ka bari dangi su yanke shawara su sa suna wannan ita ce al'adar fulani to amma dai in aka cika bakwai babu jinkiri dole a bashi suna dole a bashi suna in namiji ne in mace to maganar aski gashin kan ta zo a wannan hadisi kuma ya an zo an ruwaito daga Fatima cewa da alhassan da alhussein da zainab da ummu kulsum duk ta aske masu gashi sannan ta auna shi ta yi sadaka da nauyin sana sinari akwai kuma hadisi da ya zo a kan wannan duk da baya da ƙarfi sosai ba ka malamai sai suka yi saɓani imam ahmad ibn hanbal yana ganin cewa aske gashin kai ga jaririya mace ba mashru'i bane shari'a ba ta umarni ba a lokacin da su kuma hanafa suke ganin a'a shan koko ne bukatar rai in kana so ka aske mata gashin ka aske ba ka so ka bari malikawa da shafi'awa suka ce a'a sunna ce namiji da mace tun da hadisin eh, samura sabbin jindin ya ce wa ya yahlika ra'sahu to da namiji da mace a aski suka yi hujja da cewa bincike ya nuna gashin da jinjiri yake fitowa da shi yana da kazanta yana da datti in aka aske shi na kwarai zai fito yariya ta shi da aka haifa min kafin wannan mutane sun yi mamaki irin yanayin gashi da ta zo da shi na sa aka aske shi yanzu maganar da ake gashin ta ninka wannan ya kai so uku kenan na kwarai zai fito mai kyau zai fito tsabtatacce zai fito haka ba laifi bane in an aske ga malin malika sunna ne kuma da shine ra'ayi mai karfi cewa sunna ne a aske gashin kan mace ba namiji kawai ba shi namiji babu saɓani dama don haka ‘yan gaye masu ganin gashin yana da kyau da waye ku yi sunnar manzo Allah ku ajiye gaye ɗan lokaci kaɗan gashin zai fito wani ke assalamu alaikum prof ina addu'ar ubangiji Allah ya taimake ka ya kara maka nisan kwana mai albarka to amin na gode da wani addu'a kai ma Allah ya karɓe ta gare ka ah, tambaya na kamar haka wai ni kam ya aka kuke ka ɓata mana hausa ne jama'a tambaya na yadda laraba suke kariyar martabar yaren su muwa muna kare martabar Hausar nan kuma hausan nan da ita muke koyon addini haka muka bari ta gurɓace akwai matsala Ya ce mutum ne yana da ɗan uwansa da suke uba ɗaya da shi shin akwai aure tsakanin jikar ɗaya daga cikin waɗannan 'yan uwa da kuma ɗan uwan babanta da suke uba ɗaya akwai ɗan rikici ga wannan Eh, wannan bayanin naka da ba lalle yi saurin gane shi ba amma zan baka kaida da za ka gane da ni da kai ɗan uwan juna ne da ƴarka da jikarka da ƴar jikarka da jikar jikarka har ƙasa sun haramta gare ni kai ma da ƴata da jikata da ƴar jikata da jikar jikata har ƙasa sun haramta gare ka in ka fahimci wannan to wannan rikicin za ka kai ka sani sai ka yanke ba kanka matawa Allah ya taimaki malam dan Allah ina da tambaya akan sunan da ka samu yarka Amatul Aziz Zubaida. Shin sunan haka yake a haɗe ko ko Amatul Aziz daban ne Zubaida daban? Amatul Aziz ne suna kamar Abdul Aziz ne Abdu shi ne namiji bawa Amatu baiwa. Yamin da zaka ce Abdurrahman kana ce Amatul Rahman. Ina da yar uwa Amatullah. To yanzu kuma na yi ya Amatul Aziz. Shi Amatul Aziz din ne suna Zubaida wato jikar abu ja'far al-mansur shi shekaran jiya na kure na ce diyar abu ja'far al-mansur alhamdulillah yan uwa masu ɗaliban ilimi da malamai suna sauraron nan karatu da yawa wani dan uwa faqihi dr jamilu zarewa ya kira neman gyara cewa <clears throat> ai jikar abu ja'far al-mansur ce ba yarsa ba kuma haka din ne domin diyar ja'far ce wanda shine ake ce ma al-mansur din abu ja'far to shi ne ke ɗaukar yana mai ta yana zubaida zubaida sunanta a mutul abin. kun san zubda zubda kamar cikui wato kyakkyawa ce farace ne mata ta wai da wannan to sai aka sa mata laƙari zubaida ni kuma saboda albarkar wannan baiwar Allah wadda kullum ina jin daɗin in karanci ta ko yau da yamma ne sai dan sake sauraron tarihinta a abokin fira wanda dan uwa Muhammad Zaharuddin ya karanta ina jin daɗi ina so in samu ya irin ta mai albarka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya alhazai daga tsa'ifa har birnin makka har mina da arfat suna amfanuwa da dam da rijiyoyin ruwa da ta yi wanda kamar yadda tarihi bai na an taɓa